a kasuwannin duniya a hali yanzu har ila yau an gina kasafin kudi ne akan naira 435 a matsayin farashin kowace dala amurka da kuma hasashen sayar da gangan ɗanyen man fetur miliyan 1.69 a kowace rana wani jami'in kiwon lafiya na gwamnatin ƙasar amurka ya bayyana cewa gwamnatin za ta fara tilasta 'yan ƙasar china masu shigowa ƙasar gwajin cutar covid-19 daga ranar 5 ga watan janairu na shekara mai kamawa tasharar talabijin ta farasti TV a nan Tehran ta nakalto wani jami'i a ma'aikatar kiwon lafiya ta tarayya yana faɗar haka a jiya laraba ya kuma ƙara da cewa sun ɗauki wannan matakin ne dai saboda ba sa samun cikakken bayani dangane da yadda cutar take yaduwa yawan wa'anda suke kamuwa da ita da kuma yawan mace-mace sanadiyar cutar daga gwamnatin ƙasar china labarin ya ƙara da cewa matakin da gwamnatin ƙasar ta amurka ta ɗauka ya biyo bayan irin wannan matakin wanda ƙasashen india italiya japan da kuma taiwan suka ɗauka masu shigowa kasashensu daga kasar ta china kafin haka dai gwamnatin kasar china ta ba da sanarwar cewa ta cire dokar killace masu shigowa kasar daga kasashen waje sannan ta ce masu shigowa kasar suna buƙatar nuna shaidar gwajin cutar wanda babu ita don shiga kasar sannan ta cire wasu dokoki masu takurawa mutane dangane da cutar ta covid-19 kasar china dai a cikin 'yan makonni da suka gabata tana samun ƙaruwar yawan waɗanda suke kamuwa da cutar ta covid-19 da kuma ƙarin waɗanda suke macewa saboda ita. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Ministan harkokin wajen ƙasar Rasha Sergei Lavrov ya bayyana cewa wasu jami'an ma'aikatar tsaron ƙasar Amurka sun yi barazanar kashe shugaban ƙasar ta Rasha wato Vladimir Putin. Tashar talabijin ta Press TV a Tehran ta nakaltar Lavrov yana faɗar haka a ranar talatan da ta gabata ga kamfanin Dinet labaran TASS na kasar rasha ya kuma kara da cewa akwai wasu jami'an sojojin amurka a ma'aikatar tsaro ta pentagon wa'anda suka yanke shawarar kai farmaki kan fadar kremlin a birnin moscow wanda yana nufin kashe shugaba putin kenan lavrov ya kara da cewa idan gaskiya ne wani daga cikin jami'an ma'aikatar pentagon yana da irin wannan tunanin to lalle ya sake tunani don idan hakan ya faru akwai mai da martani mai tsani da gwamnatin kasar rasha za ta yi wanda kuma zai sa su nadamar abin da suka aikata ministan ya kara da cewa wannan ba tare da ambaton shugaban kasar ukraine ba wato vladimir zelensky wanda ya ba wa kungiyar tsaro ta nato shawaran amfani da makaman nukiliya kan kasar rasha wanda ya wuce abin da muke iya tunani amma duk da haka wasu wanda suke da ra'ayi fiye da wannan muni suna cikin jami'an gwamnati ƙasar ta ukraine tun cikin watan fabrairu wannan shekara mai karewa ne dai kasar rasha ta fara yaƙi na musamman a ƙasar ukraine wanda ya kai ga kwace iko da yankunan Donbass na ƙasar Ukraine da kuma mai da su cikin ƙasar Rasha. ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahi ya yi kira ga kasashen laraba da suka mai da kasar yemen saniyar ware da su ɗage takunkuman tattalin arzikin da suka ɗora mata tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto abdullahi yana faɗar haka a jiya laraba a birnin muscat babban birnin kasar oman inda yake ziyara aiki labarin ya kara da cewa abdullahian ya gana da muhammad abdulsalam kakakin kungiyar ansarula ta kasar yemen ne a ofishin jakadancin kasar iran da ke birnin muscat ya kuma bayyana bala'in da takunkuman tattalin arziki ko kuma kofar rago da wa'annan kasashe suka yi wa kasar yemen ya jawo mutuwar mutane da dama a kasar musamman yara da mata wa'anda suke fama da karanci abinci mai gina jiki da kuma magunguna. tun cikin watan maris na shekara ta 2015 ne dai kasashen larabawa karkashin jagorancin saudiya suka killace kasar yemen sannan suka farmata da yaƙi da sunan maido da tsohon shugaban kasar abdurrabbu hadi mansur akan kujerar shugabancin kasar masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To an gaida Tahir Raji da ya kanto labaran duniya sai kuma shirin na Muleka uh, Iran tare da Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa. Muleka uh, Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirin na Muleka Iran. Shirin da cin same ka muku tarihin muhimman wurare masu dan tarihi da mauraye na al'ada, da mauraye na al'ada na addini sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran. Da kuma yan damakin da ake da su ga masu sha'ar zuwa Iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya da ma masu zuwa domin kasuwanci. Da fatan masu sun ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla zuwa bari mu shiga cikin kwarar shirin. A yau shirin namu zai bayani ne game da wani wuri da ake kira Darre Almashad wato kwari na Almashad. Yana ɗaya daga cikin wurare masu jan hankali da ɗabi'a kuma na yawon shakatawa ƙasar Iran wanda ke kusa da Kalut Mashhad mai kyakkyawar ɗabi'a. Darre ko kuma kwari na Almashad ko kuma Darre Kulat yana ɗaya daga cikin muhimman wuraren shakatawa na ɗabi'a da ke kusa da garin mashhad wanda ke kan titi mai cike da tarihi daga mashhad zuwa kalat akan hanyar zuwa kwarin Al-Kalat za ku wuce ƙauyen andrakh kuma bayan kilomita arba'in da biyar daga mashhad za ku kusanci wannan yanki mai kyau kwarin Al-Mashhad nisan da ke tsakanin ƙauyen Al-Mashhad zuwa arewa maso gabashin mashhad kilomita biyar ne da yin da ya sa aka sanya wannan wurin kwarin Al-Mashhad ƙauyen ali Al-Mashhad ƙauyen Al mashhad saboda kasancewarsa a cikin wannan kwarin ne wannan yasa aka sanya wa wannan wurin da suna al mashhad sai dai wasu na faɗin cewa dalilin da ya sanya aka sanya wa wannan wurin suna saboda kasancewar wannan kwarin akwai wasu halittu ɓoyayyu cikin dare da ke ɗauke numfashin marasa galihu da ke wajen ɗabi'ar da ke kwarin almashad wurin zai kasancewa a matsayin ɗaya daga cikin wuraren yawon shakatawa na ɗabi'a da za a iya sha'awar zuwa domin hutawa da kuma 'ya'yan itatuwa masu zaƙi da daɗi da kuma natsuwa da aban kallo masu kyau da suke wurin. Kwarin ɓaure wanda ake kira kwarin ɓaure wato kwarin anjir ko kuma dare anjir da harshen faransanci kenan. Wannan yankin yana da itatuwan ɓaure da kuma namun daji duniya ɗaya daga cikin ababen jan hankali na ɗabi'a da ake ƙirga su a cikin wannan wuri masu ɗaukar hankali da ke wannan yanki na mashahad a gefen ƙoramar kwarin alkalat akwai tsirrai da shuke-shuke masu yawa kamar irin su zareshk fune gazne da dai sauransu mutanen da ke wannan yankin sun shagaltu da kiwo da noma ne na lambu kuma za a iya samun kayan marmari kamar irin su gilas gyardu zardalu gulobi tufaha da dai sauran kayan 'ya'yan itatuwa masu zaƙi da daɗi da ke wurin. Abubuwan da suka jin hankali a wannan wurin na ɗabi'a suna da yawa kamar kogon darre kuma ana isa zuwa gare shi ne bayan an wuce ƙauyen karde a cikin wannan kogon akwai ƙwarangwal ɗin ɗan adam da sauran abubuwa masu ƙima da aka gano su dubban shekaru da suka gabata faɗi bakin kogon yana tsakanin mita ɗaya zuwa uku kuma tsayin sa ya kai mita ɗari ƙofar kogon kuma takan kai tsayin mita kuma dubu ɗaya ɗari biyar kogon yana da hanyoyi masu yawa kuma akwai abubuwa dama da ke zaune a cikinsa shiga cikin wannan kogon yana buƙatar kayan aiki na musamman saboda tsawo da abubuwa na al'ajabi da ban mamaki da suke cikinsa kwarin anjir ko kuma kwarin ɓaure yana ɗaya daga cikin wurare ko kuma mafi kyau wannan kwarin yana lullaɓe da bishiyoyin ɓaure ne wanda yake da 'ya'yan itatuwa masu daɗi da garɗi da zaƙi. Kogon da ke kwarin ɓaure daɗewarsa ya kai shekaru dubu da suka gabata. Wannan kwarin ba shi da faɗi kuma siriri ne. Akwai idanuwar ruwa da ke bulbulowa a gefen bishiyoyin ɓaure inda yake ba da wani yanayi mai kyau a kwarin na ɗabi'a. Daga cikin abubuwan da ke wajen akwai wasu tsoffin abubuwa na Katib Khan. Shi dai wannan kayan tarihi ɗin wani dutse ne da aka yi rubutu a kai da tsawonsa ya kai mita ɗaya kuma tarihinsa yana komawa zuwa ga daular tamuriyawa kuma farkon daular safawiya ina daga cikin muhimman shaidar tarihi da ke lardin khurasan da kuma bayani kan nasarar da ke tare da khan azbak a shekara ta shida. kuma an yi zane da irin tsarin rubutu na thuluth wannan katib ko kuma kayan tarihi din yana wuri mai nisan kilomita 35 da hanyar mashar zuwa kalat sai kuma katangar al-damat waɗannan katangu guda biyu tsawonsu ya kai mita 2,300 a saman dutse kuma wuri ne na taruwar sojoji ginin wannan katangar a wannan wurin mai nisa yana da ban mamaki sosai wasu daga cikin wuraren ruwa da tafkuna da hasumiya na katafaren ginin har yanzu suna nan a tsaye wasu daga cikin wuraren da ruwa ke zuba da tafkuna da hasumiya naka ta fara mun wannan gini har yanzu suna nan a tsaye bayyanar waɗannan garuruwa guda biyu na tarihi na zamanin tarmuriyawa ne kuma an yi amfani da shi kuma an yi amfani da shi a matsayin wajen adana ruwa wato a matsayin rizabuwa kenan sai kuma madatsar ruwa ta kardem ɗaya daga cikin tsoffin madatsun ruwa da ke lardin kurasan radawi da take gefen kwari na alkalat da kuma tsakanin ƙauyukan andarak da karde a kusa da madatsar ruwa ta karde da ƙoramar karde akwai kuma wajen shakatawa da ta dace ga masu sha'awar yawon shakatawa wanda za su iya amfani da iska mai daɗi da ke kaɗawa da take fitowa daga cikin dutse da ke wurin. To saurare gashi mun kwaro bayani amma lokaci ya mana halinsa ya zama wajibi in ɗiga aya a nan a tarbiyyar mu a shiri na gaba za a ji mu dauke za a dan shirye-shiryen ko kuma za a ji mu dauke da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shi na kammala ni madugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. ma sauraro ga shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen masu saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa a yau shirin namu ya gaci muku mawaƙin nan ne mai suna muktadar garbawi domin jin irin waƙar da ya raira mana a cikin wannan shirin namu na kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan masu saurare su kusanto kusa da akwatin rediyon su domin jin wannan waka da ya raira mana ai saurari lafiya. gaishe da Muktadar Garbawi a cikin wannan waka da ya rera mana a nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararan mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. دل تنها نمیدونی چه سرده کرده دنبالش میگرده اونو گم کرده دنبالش میگرده نپرس از من چرا تنها نشستم چرا چشمام روی دنیا بستم نپرس از من نپرس از من هستم ببار امشب ببار امشب که خیلی خسته هستم to da haka muka zo kashin abubuwan da zamu iya gabatar muku a cikin fito mu ta wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki dami ban kwana da ku muna ga ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu ne lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh